نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا كراتمنا توفة الحكام على القاضي أبو بكر العاصمي أيوة إن شاء الله قدام درسنا دريد اليوم ومدام تاشي فصل في الغصب والتعدي fasalin da ke bayanin kwace da ta'addanci abin da ake nufi da kwace shi ne a da ƙaharan ila ba. wato ka karbi zuciyar mutum da ƙarfi ba tare da kaya ke shi ba ba tare da ka nuna masa makami ba wato ka kwace da ƙarfi amma ba ka nuna masa wani makami domin don ka nuna masa makami ya zama wato fashi ke ya zama fashi da makami wannan shi ake cewa da sannan akwai kuma iraba wanda shi ma aka zulma ne ƙaharan amma da iraba ne da makami ko bitilali da makami akwai kuma asarika shi ne sata kenan sata kuma aka zulma da kufiyar ta minasir shine ɗaukan dukiyar wani a daga inda ya sani ka ba tare da ya sani ba wannan shi ake cewa ake cewa sata muna da kuma ikhtila shine fauce abu duka wani na kowanne hukuncin su daban-daban shine amfanin wato bambance su kaga idan sata mutum ne shi ne shine ma mali kufiyatan min al fiye ka lallaba ka da dukiyar mutum a inda ya tsari ta ba tare da ya ne. duk da yi wannan hukuncin sa yanke masa hannu in ya fita da dukiyar daga daga inda aka tsare ta shi kuma ta'addanci abin nan fashi da makami shine hiraba ne wace dukiyar mutum tare da nuna masa makami wato shi ne ihun kaman zakin ko ka ihu ma da zai hana shi ya kwace maka wasu da yana da makani wannan sa shi ne ko a kashe mutum a tsire shi ko a kashe shi ko a yanke masa hannun dama da kafar hagu ko kuma a je a daure shi idan bai kwace dukiyar ba bai yi kisan kai ba ya dan tsauri kan gurgudu yadda alƙali yake gani kuma da ubangiji ta alaƙa yi inna ma jaza'u allazina mun Allah wa rasulahu yasuna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yuqamu min al-ard to da ka hukuncin da za a musu ne fashi da makami ne ko dai a kashe mutum a tsire shi a rataye shi ko ana gani ko a kashe shi a ji a binne shi kawai ko a yanke hannun dama da hannun a kafar hagu ko kuma a ji a daure shi a wani wuri a gwargwadon laifin mutum gwargwadon hukuncin da za a masa zabi na an ba zai ce idan ya kisa kuma ya kwace dukiya to a kashe shi a tsire shi idan kuma kisa ya bai kwace dukiya ba a kashe shi ba ba da an tsire shi ba in kuma kwace dukiya ya da barazana da makamin amma da yi kisa ba a yanke hannunsa na dama da kafarsa ta in kuma ya dan tsoritar ne a ce dukiya ba bai kisa ba a je a daure shi gwargwado da alƙali yake gani dan barazana kawai amma da makarami kaga wannan yana da bambanci da barawo wanda zai ya baka sani bai dawo abun ka shi hukuncin sa a yanke masa hannu daga kuɗi hannun da ko shi ko mai kwace shi bare sai ya fi sauki shi yasa shi ba a kai dai a masa ladabi mutum ya zo kana ya zo ya same kai kwace maka abu ba tare da makami ko wani abu da shi ka gafa in ka fi shi karfi za ka iya ne za ka iya dace, shi za ka iya hana shi in yi ihu aka za a iya kawo maka ɗauki don sarkin yawa da sarkin karfi ba lamarin sai na da sauki kan barawa wanda zai kuya kai shi ne kawaye gare ka ka babu abun ka kamar ya ce shi shi ba ra'ayi a ke hannu ba za a yi ba, amma za a masa ladabi kuma ya dawo da abu akwai kuma ɗan sani wanda shi ne mukhtalif kenan shi kuma kana rike da abun kaje sai fauke shi kana rike da abun haka a hannu mai faukewa kenan ko sunansa ba dan sani ba ne dan sani barawo ne domin dan sani al'adar mu shine wanda yake yanke aljihu to in ka sa kuɗi a aljihu kuma ka tashi a kimfi in ya kamata ka sani in wani ya lallaba bai baka sani ba ya yanke ya zare kuɗin ko ya sa hannu ya zare ga wannan za a yanke masa hannu barawo amma mai fauriya shine kana rike da abu kana tafiya kamar wayarka idan aljihu ne ya sace ta aljihun ka to ya zama barawo idan kuma kauce ta wani ya yi, wato kana hannun ka kana tafiya da ita kana rike da ita a hannu to ne kofi?" to wannan a yanke masa hannu sai dai ana dantar da shi amma ba magana yin ta saboda aika ta ce me yasa baka sa aljihu ba me yasa baka koyi abun a ba ko ganin arha ne kawai in ka gani in ka kayan kayanka da ara wanda ba fara ba ma zai iya zama fara da kai amma ka ji abu a kofar gida ne kawai ba shi sai ka shiga a kulle gidan ba dole ya dauka ba a ce masa barawa ba za ka ba daga hirji yake ba za a sake wata hannu ba a shirya ce amma da ana iya ce masa fara wa da ba ka an kama shi za a masa lalaci wannan shine bambancin wayannan abubuwan da farawo da dan fashi da makami da mai kwace da mai fisgewa hukuncin su daban-daban wannan babin na kwace ne wayan babuka suna gaba sannan wata addi da ta'addanci Da shi kuma wannan abin da ake nufi da ta'addi a nan shine a tasarrufu fi mali al-ghairi biduni qasdi tamallukihi shine kawai ka je ka kama sarrafa dukiyar mutum ba kana nufin ka kwace ba ba kana jin ka mallaka ba sai ka kama sarrafa dukiyar mutum wannan kai dan ta'adda ne misali a ce ka ajiye motar ka kawai sai ya dauka kawai sai je kasuwa ya bukatar sa sai dawo ya ajiye maka wannan dan ta'adda sunan sa ko gonan ka kawai sai zai kama buda ya shuka kawai ba tare da izini ka ba amma ba na nufin ya kwace gonan mu ina son yayi noma dai na wannan damunan da sunan sa kan ta'adda irin wannan kawai za a sa su biya kuɗin haya ne kuɗin hayan hawa motar da ya zuwa kasuwa ya dawo da kuɗin hayan gonan noma ta da ya yi da makamancin wannan dukkanin su ne akwai hukuncin su to wannan babin na kwace da ta'addanci yana karkashin babin zalunci ne da sata da da fashi da makami fashi da makami ko akan hanya ko a gida ina nuna maka makami ya zama fashi da makami da duka yana babin zalunci da ha'inci ha'inci ko shine an baka amanan abun da sai kafi shi ma ba a yin kai mutum hannu ba ta wasa barawa al'ada amana masa ladabi yaron shagon kai ya maka sata to ha'inci ba za a yanke masa da don ka ba shi daman ya yi mu'amala da dukiya haka matar ka idan maka sata ta ba ta damar ta shiga ɗakin ka ita take sharewa ta kimtsa nan ta haɗana, sai ta maka sata ta je abu a ɗakin ta ɗauka ba za ta mata farauniya a je a yanke mata ta yi ha'inci sai dai ladabi kuma ta biya abin da ta ɗauka amma da al'ada duwai na ana ce musu barayi a al'adar ya ma ba a shirya to shi ko zalunci babban al'amari ne shari'a ta yi umarni a kiyaye dukiya akwai al kham abubuwa wanda lalura ne a kiyaye su guda biyar na farko shine hifzuddin kiyaye addini kar ka yadda ka taba addini ka ko ne taba maka addini ka dole ka kare addini na biyu hifzun na kiyaye rai dole ka tsare ranka kar ka salwantar da naka kar ka salwantar da rai akwai hibbul aqali tsare hankali dole ka tsare hankali ka sha abin da zai gurbata maka shi kuma karka gurbata wani hankali ya zai na zaka bugi mutum hankalin sai ka bito jiya zaka biya ka kashe shi akwai hibbul mali shine na hudu shine tsare dukiya karka almubazarantar da dukiya ka tsare ta sannan karka lalata dukiyar wani karka lalata naka karka lalata wannan lalura ne wajibi ko da dukiya lalura ce a rayuwa addini ma yana buƙatar dukiya sannan sai hibdul nasli wato kiyaye tsoro shine aka haramta zina kar ka je ka ɓata babban wani ka je ka yi zina da wata ko zai yi ɗa wanda yake bai da uba to sai wasu suka ƙara na shida suka ce hibdul irfi kiyaye mutunci amma kiyaye mutunci yana cikin kiyaye tsoro abin da ya sa aka haramta zina don kare mutuncin mutane akwai duk da mutunci a ciki a ce an yi zina da ita ko an yi zina da ta, da yar wani ko matar wani ko maman wani duka wannan duk da mutunci ta wannan babin babin hibzul mali ne yi dukiya sawa'un kuɗi ne tsaba ko ƙadara? hadisi ya inganta a bukari da mutum daga manzala ta sun ake man da shibra min al-arfi zulman tawqahu iya iyyahu yawm al-qiyamati min sab'i arabi duk wanda ya je ya kwace wani take daya na ƙasa na gona ko fili ko gida take daya za a nannade masa da zalunci kenan za a nannade masa wannan take daya tun daga sama har zuwa kasai guda bakwai can ƙasa kasai guda bakwai wuce ƙasa take ta biyu har bakwai sannan a rataya masa a wuyan sa ranar alkiyama saboda uku ba yana yawo da shi ai ba ce azzalimi sadaka ina ga wanda ya kwace wani gona haka har zuwa samman kan bakwai za a ci ko shira na siya ma a rataya masa abu ko dole ya ko gidan wani ko filin wani ko shagon wani ko cin iyaka kai ko za a za a tsora maka za maka ta jami da wannan rana a kiyama za ka zalunci babban abu manzala kuma da cewa in taqul zulma fa inna zulma zulumatul qiyamah ku ji tsoron zalunci zalunci wato duhu ne ranar ajiya ba za ka kwashe lafiya ba duk wanda ka zalunce shi sai ka biya shi ranar ajiya manzara kuma ya ce duk wanda ya zalunci dan uwansa to tun a yau su warware tun a duniya kafin a je ranar da babu dinari babu dirham babu kuɗi azzalimin yana da kyan ayyuka a ɗiba a bawa wanda ya zalunta shi kuma tashi a tutan ba sai wuta in ba da kyawun ayyuka da ya bi zunuban wannan a tsora masa ya je shi shiga wuta ko za ka za ka iya zuwa da ayyukan alkhairi cikakku wanda za su kai ka aljanna ranar kiyama amma idan kai azzalumi ne haka za a ɗiba a ba wasu su tafi aljanna kai kuma ka tafi wuta kuma ne zuwa hadisin mufti wanda sun ya tambayi sahabai waye mufti wanda ya arziki ya kare suka ce wanda bai da kuɗi bai da kadara wanda sun ya ce wato mufti na lahira yake ne talakan lahira kenan yace wanda zai zo da azumin sa cikakke sallar da cikakke aikin da sun ayyuka alkhairi amma yanzu ya za ya zagi wannan ya zo da jinin wannan ya ci dukiyar wannan ya da wannan ya dinga ɗiban kyawun ayyukan sa ana ana biyan yadda ya ta. sai ya kare a ƙarshe a zo a dinga ɗaukan zunuban wa'inda ba a biya ba ana lafta masa kuma zuriya finali sana'a a jefa shawo a sai sallar da yake yi da zikirin da yake da nafin da yi da karatun qur'ani duk wasu yake kuma wallahi ana samun irin wannan mutane kaga galibi dai azzalumai dama wanda bai damu da addini ba shi yake zama azzalumi to za ka iya samun wanda ya damu da addini kuma azzalumi ga azumin litinin da azumin ga kiyamu zai da dare yana yana lafiya ga zikiri ga karatun alqur'ani ga ayyuka alkhairi amma za ka ga idan mu'amala ta haɗa shi na kuɗi da wani to sai ya zalunce shi dan ina da haramun ne sai duk wani ibadun yana yi wa wasu wanda ya zalunta yi ke ganin su su ga masu riko da addini ba ba sai yana musu addini dan je su su tafi aljanna ce ta a nan, ya yi aikin banza to za ka dole ka nisanci haramun nisanci zaluntar dan uwanka in ba haka ba kuma to za ka je ka faɗa wuta ranar fatau maka maza su a ah, abin nan hajjatul wada afuwa ranar sallah ita inna kun wa amma da kun wa kun haramun jinanen ku da dukiyanku da mutuncinku haramun ne akan ku karkaci mutuncin wani za a biya shi da ladarka karka zudda jinin wani za a biya shi da ladarka karkaci dukiyan wani za a biya shi da ladarka saboda ka zalunci mummunan abu ne Ya yasa ubangiji ta ala hadisi qudus yace ya ibadi yi haramta zulma a waje ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ko bayina ni na haramta wa kaina zalunci na sanya zalunci ya zama haramun a gare ku a tsakanin farko zalunci juna a tsakanin amma yanzu yau in ka ga mutum bai zama a azzalimi ba to galibi bai samu dama ba ne. Eh, talaka za ka ga yana tada jijiyoyin muna shugabanni azzalumai ne amma da za ka ba shi shugabanci shi ma zai zama azzalumi ila ma ya fi shugabanni zalunci ai dama talaka ne suke zama shugabanni to dama ne ba a gane tsoron Allah ka sai in ka samu daman zalunci ba kai ba ga shi ka samu daman kai ba kai ba to nan ne ake gane kai mai tsoron Allah ne sai duniya ta zo maka kai watsi da idan ne za a gane kai mai gudun duniya ne amma da maka zo ba ta zo maka ba ma ta yaya a kanta ma bare ka guje ta zo da haka sai ka samu dama ne baka yi amfani da ita ba sai a ce maka kai mai tsoron Allah ne. a galibin mutane a kan shi yasa abu tsaibin mutanen da yake cewa al'ulmu min shiyamin nufusi fa in tabi za'ifatin fa li'illati la yakun wato zalunci ɗabi'a ne na rai in kaga mutum ba azzalimi ba lallai wata illa wani dalili ne yasa bai zama azzalimi ai zalunci tafiya ne a jikin ubangiji ta lace inna arabna amana ta ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula man adam zaluman min zalunci ne kaga tabi'a ne a jikin amma menene zai hana ka zalunci wannan almawar almawardi Yadda ya ɗaya daga cikin adabu duniya wani littafin sharar shahararre adabu duniya wani yana da ita da fai guda da al'akamu sultaniya da adabu duniya wani wanda suka shahara ina da wasu amma wannan suka fi shahara Ya ce abu kudu ne zai hana mutum ya zama azzalim ko dai a samu dinun hajiz a aqalun zajiz a sultanun qahir aw sadun aw ajadun sadun ajazun sadun ko dai addinin mutum ya hana shi zalunci tsoron Allah ne ya hana shi wannan kaga sai masu addini sai masu addini za a ga mutum yana da damar zalunci amma tsoron Allah ya hana shi zalunci wannan kan zai samu ladama don ya bar zalunci da kai ne yana samun yin wannan su ne kaɗan a duniya za shi a ɗabi'ansa yana son zalunci amma a riko da addininsa da tsoron Allah ya hana shi zalunci wani zai zalunci kowa ba haka yake shi yana tsoron haram ya ci dukiyar wani wannan shi ake nema a cikin mutane na biyu kuma ko akalin zajir hankali mai tsawatarwa ya zama ba a addini amma hankalinsa ne ya tsawatar masa bai kamata ya zalunce wani ba kamar yadda shi ma ba a son a zalunce shi tunda ba ka son a zalunce ka karka zalunce ka kaddara in kai aka zalunta za ka bi in dan uwan aka zalunta za ka bi to karka zalunce wani wannan su ma ana samun su a mutane har a shugabanni za a ga mutum bai damu da addini ba amma ba ɓarawo ba ya samu dama da zai yi tata na dukiyar al'umma ko ya zalunci saboda shugabanci Allah ba shi karfi amma za ta kaga da zai yi ba saboda hankalinsa yana tsawatar masa bai dace wa abu kuma yana mamakin ma wanda yake yi kuma ba wai addini ne da shi ba haka da ɗabi'ansa ne haka kawai akwai irin wannan to don addinin ka bai hana ka ba ka zama mai hankali ba Ko mai hankali ba ko wanda addininsa ba ya hana shi hankalinsa bai hana shi ba sai ya samu na hukun shi ne sultanin kashi hukuma mai rinjaye wanda ta tsaya ta ce ba ta yadda a zalunci ba za ta hukunta mutum to jin tsoron hukuma sai ya hana shi zalunci ba hankalinsa ba ne ko addininsa ya san in yayi akwai hukunci za a yanke masa hannu ko za a kashe shi ko za a yi masa wannan na hukunci to tsoron hukuma sai hana shi to galibin mutane addinin sai yana da rauni hankalin sai yana da rauni amma tsoron hukuma yana hana su yana hana shi abu shi yasa idan hukuma ta zama tsayayya ba za a dinga samun zalunci a tsakanin al'umma idan tana da rauni to za a dinga ɗan samun zalunci to ga wani tsoron hukuma ne kawai za a ɗaure shi za a kai shi gidan yari za a walakanta shi to sai zama bai zai zalunci wani ba yanzu a halin da muke cikin duk da raunin da muke gani na hukuma a kan tsayuwa a kan haƙoƙin talakawa inda za a ce babu hukuma ma ba ka isa ka zauna gidan ka lafiya a ce ba soja ba ɗan sanda ba wani bin defense ba kowa ba ba dss duk an bar mutane kawai kowa ya ke harkar sai ya ke galibi a kashi tara a kashi goma kashi tara za su zama a zalimai baka yi za kwanta kai bacci kai ta ajiye wannan kama ko ne zai fasa ta ba zan hukunta ma ta ko kai ta ko ba alƙali babu shari'a ko za ka jin abincin gidan kai kare kawai ka je ka shiga gidan wani ka kwace to baya ce iya da kai in ta fi karfin sa ba hukuma da sau da ka duk yadda hukuma ta lalace kasan tana da amfani amma wani baya yake na wani wani yake kawai na meye ne da su da babu duk ne ne haka yake Allah ba sai bane Eh, idan babu kuɗi za ka gane mahimmancin su ko bai zai ce haka ta bayyana ashiya za ka sai in ba abu ne za ka gane mahimmancin abu ko za ka idan da ana ce zai yadda abun ne rauni in babu shi ba abun sai a fi amma da za su tsaya kuma yin da ya dace to da zalincin kuma zai zama famushi sai ɗan abu da ba za a rasa ai ko zamanin annaba ana samun azzalimin a zo ai shari'a to wani yaddininsa ba zai hana shi ba hankalinsa ba zai hana shi ba hukuma yake tsoro shi yasa bai zai yi ba eh, ga wannan kaga ka samu gali marasa ajiye su suka fi tsoron hukuma a yanzu akwai wanda ai ba musulmi ne kafirai ne ba su da ma wani addini amma za ka suna kiyaye zalunci saboda mai tsoron abin da zai biyo baya kai da zai wuya su zalunce ka suna tsorace ko dai hankalin su ne hana su ko kuma tsoron hukuma wannan kudin shine ajazun sadin wato ba addini ba hankali ba tsoron hukuma don ba ta da karfi hukuma ba barazana ne a wurinsa ba amma zai buga sama da ƙasa abin ya gagare shi ne ajiyar musamman yana son yi zalutin yare ta yadda zai ya buga ya yi ya yi an fi wani wannan ne kawai yake ana shi amma in ya samu dama sau to shi kuma wannan idan ka zo kana son kai zalunci kai kai da karfi za ka tsoron komi amma abin ya gagare ka kayan yadda za ka yi yiwu ba to wannan ba za a rubuta maka alhaki ko da ba kai zalunci ba sunanka azzalimi za a rubuta maka saboda hadisin da manzo su yake cewa idan kan muslimani bi ima fal qatil wal maqtul fi an-nar qalu hadha al qatil wa ma al maqtul qala innahu kana harisa ala qatl akhihi wala qatali sahibi duk musulmi biyu suka haɗu da takobi bi su a juna kagar kowa a zalimi ne wannan ya kai kashe wannan ne su kashe wannan ba za su ce da wanda aka kashe da wanda ya da cikin mutane to ga ɗin su sai sabai suka ce wanda ya kisa mun fahimta zalunci ne ya kisa. to wanda aka kashe kuwa me matsalansa da zai tafi wuta manzo sama ya ce ai shi ma yana kwaɗayin ya kashe ɗan uwansa ya kata ne ɗan uwansa ne fi ƙarfinsa abokinsa ne fi ƙarfinsa ya kashe shi to za ka zo za su tafi wuta ya sa in ka in kai sabon Allah ya gagare ta ne to za a rubuta maka kai amma in ka bari don Allah wallahi la dama za ka za ka samu sai ka tina Allah ya hana wannan abu kana da daman ka shi sai ka bari za ka samu lada in kuma hankalin ka ne kawai hana ka ba yabo ba kwallon ko da akwai yabo ba ba dan yabo amma ba lada don ba don Allah ka bari ba don za ka wa ba illa bin ba fallasa akwai ɗan yabo na duniya amma ba za ka samu dada ba saboda hankalinka ne kawai yana ka ba don addininka ka ba ko kuma tsoron hukuma ne eh za a ɗan yaba maka cewa ka tsira daga walakanci amma babu lada kuma ba fallasa to idan ba ka da addini ka zama mai hankali ba ba mai hankali wannan babukan duk suna da yawa a nan dukkaninsu wato hana zalunci ko na dukiya ko na jina ne har mu zo kan babin gado don ba za su mutum ba ya dan bar wani abu kuma to a riba wa magadan malai ce wa ghasibun yaghramu mastaghallahu min kulli shay'in wa yahuddu aslahu haythu yura bi halihi fa in taliqu bi ma wal mithlu bi mithlin ulif wal qawlu lil ghasib fi da'wat talaf wa qadri maqsubin wa ma bihi ittafa wa ghasibun mai kwace ya karamu zai biya mattakallahu abun da ya mora min kulli shay'in daga dukkan wani abu da ya kwata ko ya ruddu aflahu kuma mai da asali wanda ya kwace wani abu in ya more shi sai ya biya abun da ya mora misali ka kwace gida sai ka zauna shekara daya ka zo ka biya sai aka aka gane aka zo aka kwatawa wanda ka kwace wa sai ka biya shi hayan shekara ɗaya na zama da idan gona ka noma ta sai ka biya haya idan mota ne ka kwace ka hauta zuwa wani wuri za a yi lissafi inda haya za ka biya nawa za ka biya saboda dai ka lai yin zalimin haku zalimin haku ba ya da wani idan ka kama hayan motan kana tana maka jigila garuruwa to duk abin da aka samu na wannan hayan sai ka biya in ka kwace in gida ne ka kwace ka sa haya duk hayan da aka biya sai ka ba mai gida saboda aka ba za ka ba za ka tafi da kuɗin hayan ba shine ma'anan ya gramu mastaqallahu wato zai biya mastaqallahu abin da ya mora na gidan na haya ko na amfani da shi sai mai da kallafi yin kulli shi kuma kowane irin abu ne ko ba babur ne ko keke ne ko ne wato ba bayan an kwace abin sannan za ka biya ne za ka biya moransa da kai sannan wani a aslahu zai bai da asalin abin da ya kwace mu in gida ne kamar da shi fili da gona riga in ka sata za ka biya hayan sata kuma za ka mai da rigar ko da ka ko ne in waya ce sai ka dinga amfani da ita sai ka biya kudin amfani da ita da kai sannan ka sake mai da ka mai da wayan kuma ko da ka ba a saurara maka kun ga wannan yana da bambanci da ka sayi abu a bisa kuskure daga baya a gano ba haka abun yake ba ba za ka biya kuɗin hayan ba zaman da zakai ba za ka biya ba za mu zo kan wannan amma wannan dan ta'adda ne shi ba abin da mai kwace shi yasa sai ya biya haka nan barawo sai ya biya duk wanda ya kwace kan wani kuma ta yi masa amfani da shi sai ya biya saboda bai da mai yi da haƙƙi a ciki yi da wata shubuha da take nuna cewa ya mallaki abu ko ta kusa ko ta nesa sai ce haisu yura fi halihi fa in taliqu yuma wal ibnu bi dhi mithlihi zaka ce wai ruddu aslahu zai mai da asalin abin da ya fada kaman gidan ko filin ko gonan bayan ya mai da ne kudin hayan filin ko gonan ko gwagwadon moransa da ya haisu yura yayin da ake gani fi halihi abin yana nan a halinka. wato abin bai halaka ba in mota ne tana nan in babur ne yana nan keke yana nan asir na nan filin na nan gonan na nan gidan na nan to ka mai da shi a yanda yake in kuma ka biya kuɗin hayan idan yana nan lafiyarsa kalau sannan ka biya kuma moransa da kai yace ce fa in talib idan abin ya halaka ka kwace motan ka halakar da ita ko gobara ne ko wani ne ya sace ta hannun ka kai ma ko ka je ka yi kubura da ita ka yi dameji gaba daya to sai ka biya shi ma fahimta in ta lalace kima a masa kima wannan abu a masa kiman abin da ya lalata idan dabba ce saniya ce ka sake ka je ta mutu a hannun ka. ko ka je ka yanka ta ko makamancin wannan ko sai ka biya kimanta wal mislu idan abu yana da misali kuma bizi mislin da ma'abocin misalinsa ne lif aka saba da shi wato ya biya misalinsa yanzu misali za ka ce maka masara ce buɗiya ɗaya nan muna da masara buɗe gero shinkafa kaga shi misali ne idan mota ne kiran ka za ta wa ji a ka'in amma ka ga su saniya ne ko cinkiya ba ka isa wani ya sace maka saniya ka ke biya ka daidai yadda take ba kai da ce shanun nan rana ɗaya aka haife su dole wata tafi wata nama da tafi wata girma wata tafi wata lafiya to sai dai a kiman da za ta kai nawa ne ran da ka kace ta idan ta ce ka biya wannan kima ne. shine kima kenan amma in misali ne kuma to misali za ka ce hansar ne an san kiransa, sai ka biya irinsa in kuma ya riga an tsofa dama wannan sai kima zai kai nawa wannan hansar to zai wuya a samu tso ko kuma irinsa ɗari bisa ɗari in riga ce haka ta tsufa ya yi kiman amma in sabuwa ce ba ana samun irin ta sai ka dinka masa sabuwa irin da sai ka sa takalmi sabo a so sabo ya riga tsufa a yi kiman saran da ka kwace shi naira nawa zai kai sai ka mai da wannan kimani inan dai baka isa ka kwaci abu a ce ka mallake shi ba bai yiwa don ba na haka bane sai ka nero mai shi abu in ka mori abu ma sai ka biya kuɗin moran abu sai ce wal qawlu lil ghasibi fi da'wat talab qadri maqsubin wa ma bihi tasaf wal qawlu magana lil ghasibi da wanda ya kwace ne fi da'wat talab a wajen da'awan abun ya halaka a wajen da'awan abun ya halaka shi wanda ya kwace ya ce ai abun ya halaka gobara ta cinye shi ko shi ma an sace a wurin sabon ta kuma kace abun yana nan sai ya da maka da kashi ta ce a'a in dai baka da shaida da yake nuna tabbas abun yana nan to magana sa za a ɗauka amma ya rantse billahi la ilaha illa ko abun baya nan sai ai yi kiman abun zai biya yana da misali kuma aka maka misali misalin wannan abu wa kadri maksubin da gurgudun da saɓani wajen gurgudun abun da aka kwace ne gurgudun abun da aka kwace wannan ya riga biyu ka kwace mai shi kuma wanda ya kwace ya riga ɗaya ne ko baka da shaidan riga biyu ne ba sai ce me wanda ya ce shi ne kwatin ya ce riga ɗaya ce ɗau guda ɗaya ne buhu biyu ne shi kuma ya ce buhu ɗaya da buhu ɗaya ne ya ce motoci uku shi ce mota biyu mota biyu mun fahimta ko da asalin duk abin da babu ya zama babu shi ne sai ya tabbata to da haka asali ma bai yi kwatin ba sai in kana da shaida ya yi ya kwato maka yanzu in asali ya zama ɗaya in an kara ya zama biyu uku to sai a tafi kan kaɗan jin wanda kuka yi tifaki a kansa amma ya rantse billahi da billahi la illa huwa kwaya ɗaya ne ba kwaya biyu ba sai a ce ya biya kwaya ɗaya tunda ba shaida inda akwai shaida shi ke wa ma bihi tasab da abin da ya sifantu da shi wato shi abin da aka kwace yanzu misali idan mota ne sai a ce to wace iri ce fito ne ko otis ko honda ko corolla ita ma ga ta nan kowanne da irin shekarunta ko jeep ce prado ce ko languruza ga shi nan dai to kaga ko jeep ne haka ce dai to za a duba kuma ai kowanne da ainihin ta to kai sai kai da wan abin da aka kwace maka din ya kai miliyon biyar shi kuma yace a na miliyon biyu ne kwace maka to maganar sa ne shi farawon ai shi mai kwace shi ne za a yarda da maganar sa amma ya rantsi tunda ba su ce ce biya abin da ya rantsa ya san sanye kiran tsawa kuma bai da gaskiya sai a ce shi wancan ya rantsa shi wanda ya ce an masa kwace sai ya biya gurgurdun abin da wannan din ya fara. kun fahimci bayani da kada wani kuma wai don an masa kwace maimakon hansa kwace ne ya ce hansa duk kwa kwace wanda ka nan ma ya zama azzalimi sai a ce wanda ya kwace ai shi ya fi ne abin nan shine asali don kai ne mai da'awa kai sunanka almudda ya kuma almudda ale ya fi bangaren ɓangarensa to shi in ya ce ɗaya ne sai a tafiya ɗaya ne don kar a goyi bayan ka kai ma ka zama ne saboda haushin ya kwace maka ɗaya ka ce guda biyu ne ko guda ko kuma ga tikkan abun ba mai tsadan ba ne sai ka ce mai tsadan ne duk da abun kamfani ka sa daban-daban ne sai ka faɗi high quality kuma na ji low quality ne ka ce a ah, maganan wancan shi ne kamar ma ya ce ya abin ya bata kai kuma ka ce bai bata to tunda bai bata ba ina zai samo shi bai bata ba ya ka ce bai bata wasu ya ce ya bata kuma abu ne a hannun abu ya lalace ga faƙi da shi lalace ba yadda za a iya samo shi tun da ya ce babu to sai a ce maganar sa ita ce amma ya rasa kuma ya biya wannan bai zai hana kuma a masa ladabi na kwashin biyu kaga wannan shine adalci na shari'a ne ba za ta ah, to tunda da yayi da yayi kwace ko an samu shaidu ya yi kwace a duk abin da mutumin ya faɗa kawai a yadda da shi ba. a ba shi ma kuma wanda ya kwace yana da haƙƙi shi ma ba za a zalunce shi ba la farar wa la jira ba za a zalunce shi ba sai ce wal gurmu wabba ma numa ilmin yajib a lallabin jarra ilaihi ma kusi bi irfi nawbin wahibin aw ba'i kal muta'addi ghasib al wal gurmu biya wa zamanu da biya imanan sa al gurmu wa zamanu ma ilimin tare da ilimi ya jigina wajaba wato biyan abin da aka kwato yana wajaba alallazin jarra ilaihi a lallabi a akan wanda ma abin da aka satan in jarra ya jawo ilaihi zuwa gani shi inda ya zamana ma ilimin ya sanya kwato a akai wato idan aka kwato abu sai abun ya zo wurinka to dole za ka biya abun in ka san kwace aka yi kai ta ɗauka ka kaba in ya halaka a wurinka sai ka biya mutum ne kwato mota sai ba kai ta san kwace ne ka ci gaba da harkokin ka ne ta to sai ka biya wannan ko gida ko fili ko koma bene ne ko kayan sawa ko tsakani to anan ya yi amfani da inkar rele don abun kala-kala ne ta yadda abun zai da wurinka abun kwace ya sauya shigo hannunka ta hanyoyi daban-daban ne sai ce to duk wanda abun kwace ya jawo zuwa gare shi mana ya shiga hannunsa kuma ya san wannan abu kwato shi aka yi to sai ya biya ya biya wannan abu to so hanya ne ya shiga hannunsa aka ce bi irsin aw min wani bin aw ba'i kal muta'addin bi manafi bi irfin ta hanyar gado aw min walidi ko kuma ba ko daga wanda ya bashi aw ba'in ko daga wanda ya sayar masa ya ce kalmu ta'addi kamar ma mai ta'adda ne rasibin manafi wanda yake kwace amfani ba abun gaba ɗaya ba da aka ce bi irsin babansa ne ke ne kwace abun ko yayansa ko mijinta ko matarsa ko sa, ko kakansa sai zo ya gaji abun da aka kwace na wani idan an zo an yi shari'a an tabbata wannan abu kwace ne dole ka mai da shi ko da ka gada ne ba za ka ce ba ni gada ne ba ni na kwace ba ai kayan wani ne ma haruma bi ai haƙƙin wani ne dole ka mai da shi dole ka mai da shi in dai ka tabbatar cewa kwato shi a kai kaunin walidi ko daga wanda ya bara mutum ne zai baka abin da aka kwato sai ka karba daga baya ta bayyana kwato shi ya baka to za ka biyar don ba haƙƙinsa ne ya baka ba da daman ya baka tun da bai mallaka ba da kaga yanzu kana da ilimin cewa abun abun kwace ne to wajibin ka kan amma in baka sani ba har ka gama amfani ko kuma ka mutu ma baka wannan Allah bai zai kama ka mutu da baka da ilimi amma ta san kwace ne ko a yanzu ka sani ko an jima sai ka mai da wannan abu ko da mutumin dama yana maka alheri yace ce au ko kuma daga mai sayarwa wato mutum ne ya sayar maka da da abu ba sai kwato shi ya sayar maka to ba za ka ce to an yi saya ba ina dole ka dawo da abun kai kuma ka nemi ka wajen wanda ya sayar maka ko da ka za ka dawo da abun sai ka ce to ni kuma biya ni kuɗi na hukuma ta kwace maka kuɗi amma abun ka to wani ne ya kwace gidan wani ya sayar maka sai ka ce kai ba za ka mayar masa da gidansa ma ina har yanzu sai dai wance mai maka da kuɗi don kuma gida dole ka mai robe shi haka nan ko mota ko menene ko rigan sawa ko za ka za ka mayar da shi inda ya tabbata cewa kwace ne kai, za ka mayar sai ce kalmu ta'addi kamar ma mai ta'addanci ne za su bil manasiri wanda yake kwace abubuwan amfani to shi ma zai mai da wannan zai biya wannan abu zai biya wannan abu misali a ce mutum ne ya zo ya zauna a gidan wani kawai haka kawai gida ya ga gidan abu ya sai ya zo ya zauna da kashe ta sai ci gaba da kwana kawai ya mamaye gida amma ba yana nufin ya kwace gidan ba ne shi dai kawai ya kwace zaman gidan in mai gina zai same shi gaci a kai karka kuskar ka zo gina nan sai na yi wata ɗaya ko sai na yi shekara a gidan nan da ke bar wata gidan wannan haka ma ka shi a kotu sai ya biya kuɗin hayan zaman da ya a baya kuma ya mayar wa mai gida gidan wannan shi ne mutahaddi kenan almutasarrifu fi malin ghairi biduni qasdi tamallu ka ta yi tasarrufi a dukiyar wani ba kana nufin ka mallaka kamar ka samu motar wani kawai ka ɗauka kawai ko keken wani ke sani ba ba izini sai ka kwace ka je ka fi karfin sa ne sai ka je kai bukatun ka da yamma ka dawo da ita sai ka biya kuɗin hayan wannan zirga zirgar da kai kan keken to haka nan in gida ko fili ko shago to shine bai kwace ta ne ya hau motar ka ko ya sa rigan ka zai je gidan biki ya kwace maka riga babban rigan ka je gidan bikin ya dawo ya ce wallahi baka ni wannan rigan nan sa ya kwace maka ya sa ta gidan da shi ya dawo maka da ita ce sai dai mun ga bikin ya kawo sai ya kawo to sai ya biya kuɗin hayan sa wannan rigar da ko da ba kwace sai gaba da yawa ya kwace an kwace ko za ka zai biya inda ya amfani da ita ya rage masa kima ko ka gila kana ma bukata amfani da ita ya hana ka so da dukkan wanda wani abu ya zo wurinsa na kwace zai mai da abu in kuma ya san tun lokacin da aka baki wannan abun kwace ne aka yi aka baki aka baki gidan ka zauna ka zama gonan da kuka mai zai ya kwace gonan ya baka to sai ka biya hayan gonan da amai da gida sai ka biya hayan gonan sai ka biya hayan gida amma an baka ka san cewa kwace bane ka zauna a gida sai ba ke kana da aka ai kwace ne wannan ba wani haya da za ka biya idan ka mai da asali kaga gada sai ka dauka kayan wanda ka gada ne daga ba ya kanta a yi wannan kwace ne sun samir ba za ka biya kuɗin haya na amfani da wannan ba amma in tun farko ka san wanda wanda ka gada nan kwatan sai to sai ka biya moran wannan abun da kai sai ka biya kuma ka bai da asali duk da ba sai ka kwace ba ai ka san cewa kwace ko za ka sai ka biya sannan ka mai da asali yadda yake ka wanda yake kwace amfanin abu saboda fitar وشبهة كالملك في ذا الشأن بقوله الخراج بالضمان ولا يكون الرد في السياق وفاسد البيع على الإطلاق وشبهة شبهة شنو abinda kake tamanin sa kaza ne kai ba kaza ba shine ake zai fito shigo kuni dan alamu yana nuna maka kaman haka ne amma ba haka ba wato ka mallaki abu da shubha ka je ka sayi kayan wani sai ka ɗauka da sani ka ga akwai shi tun da abu a hannunsa ne za ka ɗauka na sani ka kai ba na ka je kai ciniki kai ka ɗauka lafiyayyen ciniki ne a sai bakin ne a shari'a to ki kamar ma ka mallaki wannan abun ne mallaka ta shari'a fi za shani a wannan shani ne ma'anar wannan duk zaman da kai ba za ka biya ba idan ka yi haya da abun ba za ka biya ba ba za ka ba za ka biya wannan kuɗin haya ba ya zama naka yace saboda me yake bi qawli hil kharaj bi zamani saboda fadin maza su al kharaj bi zaman al kharaj riba bi zamani yana biyan yana bin asara duk mai daukan asara shine mai cin riba kaga idan yanzu ka zo ka abin nan ka bani abin nan ka sayar min da abu sai daga baya ya bayyana ba na ba kuma ba na zauna shekara daya gida ne ko fili ko mota ne na a hauta ko na ba da hayan to ni fa aure na ba ni da matsala saboda ni a fahimta na na kai daga baya sai wani ya zo ya cancanci abu yace ai na ka ne da da kotu da kuma aka tabbatar ba ba na wancan wanda ya sai maka ba to zaman da kai ba za ka biya hayan da aka bayar ba za ka biya ba ba za ka bayar ba domin inda gidan nan zai kone kai kai asara in motar nan ta kone kai kai asara duk wanda ya asara shine mai tarri ba. wannan ita ce kaida al-kharaju bil bamani da kuma al-ghurmu bil ghurmi yasa ta kai in ka sai kaya wajen mutum haka kai da shi sai ka karba to da in baka karba ba ka sai ka wajen mutum baka karba ba in ba kayan sa gaba ɗaya ko na shagon sa da sojin sa ke asara kai kuɗi kake bin sa kaya kake bin sa ya biya ka tun da aka ce ba za ka sai da wannan kayan ba sai ka karɓa yadda inda zai lalace kai ne kai asara to nan ne za ka iya sayarwa isa ba ka sai da abin da baka mallaka baka ka riban ba. ko da in abin ya aka yi asara ka ba kai ne da asara mu al-saraj bin zaman al-ghurm bil ghurm wala riha ma da jabman ka ci ba abin da ba kai za ka dauki asara wasu yace wala yakunu raddu fi istighadi kamar misali ne wala kunu raddu mai da galla abinda aka ci riban da aka ci na wannan kayan ba a mai da shi fiske kaji don cancanta ba kai yi wa fasidil bai da ne ke alal itlaqi a bisa ci babu kai wai abun yana nan ko baya ne idan istiqaqi shine misali da na yi ka mallaki abu a bisa fiska ta shari'a gado kai ko kuma abin nan kai abin nan ka tsaya ne a wajen wani sai bayyana a sai ba ka bane sai wani ya cancanci abu kila ya yi tsammanin naka ne sai maka sai kai na canje ka kuma riga ka yi amfani da abu ka mori abu to ba za a ce a bisa biya haya na moran abun da kai ba in ma motar nan ka yi kasuwanci ka yi da ita ne ana kawo maka kuɗi ba za ka mai da wannan kuɗin ba saboda me saboda inda ta lalace a hanya kai ne mai asara don kai ka lalatar da ita sai za ka ɗauki asara gidan in ya kone sai za ka ɗauki asara shi yasa da shi da mallakan abun dukke ne kafin a cancanci abu shi ne istimisali Sai kana takama kana ka gida a sai gidan wani ka saya baka sani kana hawa mota a sai ba motan ba ba ba motan wanda ya ba sayar maka ba ne wa fasidin bari da bacin cikin ciniki ne a sai cinikin ma bai cika ka'idodinsa ba amma jami'in ciniki ne ana kiran sallan juma'a na biyu. kaga ba daidai ne to kai cikin ka dawo abun je kana amfani da shi to yanzu zaka dawo da shi kuma zaka biya kuɗin ladan amfani da shi da kai ba za ka biya ba. ko dama kayan ba na wani bane bai ulfuru ne wani ne sayar masa kayan wani kaga cinikin ba ce saboda wala ta bai ma laisa indaka ka kai da abun da baka mallaka ba. da baka mancin wani kudin cinikin da bai cika ka'idodinsa da sharuɗinsa ba ba ce cinikin ciniki ne idan ka saya daga baya aka gano ba ce ta siniki ne za ka mai da kayan ne kawai ba za ka mai da moranka da kai ba ba za ka biya ladan moranka da kai ba kuma ko da haya kai saboda inda ya lalace ka sai wa mutum kaya sai daga ba a gane ba ta ciniki ka ta kayan ya riga ma ya cinye in masara ne ya cinye idan afa idan wani abu ne ya lalace ko gobara to shi wanda ya sayar shi yake da asara ba wanda ya sayar ba tun da shi zai dau asara sai an ci riba ma shi ne bai ci ba ke da jarewa bishiya gona da kuwa ta yi ta yaya kana ta cin yayan itace tana haihuwa kana ci daga ba gane a sai ba ta cin ko gonan wanda ya biyar waka ba na zaman ba za a ce ka biya yayan itatuwan da kacin ba sai dai ka da gonan kawai ka da asali saboda da bisu ma da za ta lalace kai ne asaran kai shi yasa yake idan yake alal itlaqi babu kai mana abun yana nan ko bayana, nan in abun na nan kaga ka ci riban abun amma za ka mai da abu sai kuma ka je ka nemi haƙƙinka wajen wanda ne ya sayar maka in ba cikin ciniki ne ya miyar maka da kuɗi a miyar maka da kaya ko kuma abun ya lalace idan ya lalace kuma dama kai ka ɗauki asara Idan ya lalace kai kai asara amma ba za ka mai da kuma ribatan wannan abun da kai ba tsawon kai kai amfani da shi ko ni ne biya kai amfani da shi ba za ka mai da wannan saboda alfarajin bin saman mai daukan asara shine mai cin riba to kaga sabani mai kwace ko kaga wancan da ya kwace aka sai sai ya niyar da laysa li irsin zalimin haqqu shi kuma zai mai da riba ya mai da mai alali da haka ko shekara ne zai masa lissafi ko abun ya lalace zai ya biya ko ya biya sa da ko da shi ba a saurara masa azzalimi ne a. amma wanda ya sai abu ko aka bashi ko ya da ai ba azzalimi bane ba shi bai sani ba sai daga baya ne ya gano amma shi ma in ya sani a zalumi ne sai ya bi in kwace aka yi sai ya biya in ya san kwace ne ba hakkin wannan bane to sai ya biya ladan morarsa ne amma nan muna magana wanda bai sani ba mun yi babu jiste kaji a can ba tantan ta sai ce warraddu bil aibi la fi sin'a mawjudatun fi falatin wa shafa'a wa mudlifun manfa'atan maqsuda lima lahu kayfiyatun ma'huda sahibuhu khayyira fil akhdhi lahu ma aqdihi li arshi aibin halla da maidawa wato abin da maida maida abun sayarwa bil aibi da aibi shi ma idan ka kai abu da aibi sai ka mai da wannan abun don a canja maka za ka riga ka yi amfani da shi ko ba za ka biya kuɗin amfani da shi da kai ba ko kaya ka bar ba za ka biya kuɗin hayan ba shi ne ma'anar warrar domiyar wa bil aibi da aibi shi ma ba a mai da moransa da kai don da abun zai lalace ka sai abu ne a sai abun yana da matsala sai daga baya ka gani dama ya san yana da damuwa ya sayar maka to don aka mai da abun za a mai maka kuɗin ka ba za ka biya ladan amfani da wannan abun kai ba in mota ne ka ta ba za ka biya ladan hawa in ma ka haya da ita ba za ka biya wannan kuɗin hayan ba to da inda abun zai lalace ba dama ka mai da shi ta yi asara wala fi sil'a haka nan ba a mai da kalla moran abu da aka yi a cikin abun tsirwa mawujudatun wanda yake na fi falasin a waso sun da aka yi wa wani sun ne bashi ya mar katutu mun yi babin guda babu falas bashi ya masa katutu da ya masa katutu sai aka yi kililin dukiyansa aka hana shi tasarrufi da dukiyansa don a biya masu bashi Ko kai ka sayar masa mota ko ka sayar masa da gida yana ta haya da motan ko ya ba da hayan gidan to da aka zo ba dama baki ne bai biya ka ba shi nan sai aka zo aka yi kililin kayansa da ka zo kai sai ka samu abin da ka sayar masa yana nan ko ya halatta ka ɗauki kayanka sai ka cancanta ka ɗauki kayanka amma ba za ka ce a biya ka moran wannan abin da ya ba ko hayan da ya ba a biya ka ba ba za a biya ka ba don inda abin ya halatta shi ne da asara wa shufa da kuma shufa shi ma mun yi shi a ba samu da shi shine kuna tarayya da mutum a abu shufu'a nan ba ta da ba ta da fassara da hausa ba ta da wani fassara ne dai bayani kawai eh kamar al'adan mu ma ba a kai yi wato shi shine kana tarayya da wani a abu a gida ana yin sa ne fil afa da usul kana kai tarayya da wani a gida ko a gona ko a fili kun gada ko kun tsaya tare amma ba ku riba ba ba iyaka ka ce gane wannan gane wannan ba shi dan ka da ya tashi kawai sai je sai da na rabi sai ji da ni da zaidu filin nan namu ne no ina da rabi da rabi no za ka kai rabin nawa amma bai isa a filin ya je nuna ga iya ka ba don ba iyaka ba shi kenan sai ya miliyon da ga ya sai da rabin sai zo sun zama da shi a dan uwansa wanda ya sai da dan uwansa yanzu kowa yana da rabi rabi amma ba bai iya nuna ga rabin nawa duka dai nasu ne Ko kai da kuke tarayya da abun bai gaya maka cewa zai je ya sayar ba Yana da dama ka kamu da shufa shi wanda ya sayar nan ka ne masa kuɗin ka a mallaki wurin gaba daya in ya kiya je kotu alƙali ya tashi dole ya karbi kuɗi ko naira ce ba za a ba shi riba ba sannan sai ya biya sai sai zama bai da mallakan wannan wuri wannan shi ne shufa amma inda zai zo ya same ka ya ce za ka yi kamu da shufa ka ce ba zan yi ba za ka sayi rabi na ba zan sayi rabi ba to zan sayarwa wani ce ka sayarwa wani a ba da dama yanzu ya ce zai mai da kuɗin a sayarwa abin na mayar masa da ainihin wurin shi wancan ya mayar masa da kuɗin sa don an riga an sa maka an ga sanar da mun fahimta to irin wannan kamo da shufu'an idan mutum ya sayi rabi sai baka nan ka ga rabi na sani ai baka sani ba sai aka zo ana ba da hayan wuri in an ba da hayan wurin dubu ɗari sai a bashi dubu hamsin shi wannan a ajiye masa dubu hamsin shi mai shi mai tsere sai da ya dawo ya ha ya aka yi ta sai maka gaya mai wato ni ban yadda ba yanzu kaga zai mayar da wancan kuɗi sai gonan ta zama tasa duka ko filin ko gidan to yanzu kuɗin hayan da wancan ya karɓa wanda ya saya ba za a dawo masa da shi ba saboda ai da haƙƙi ya karɓi haya kuma inda gonan za ta lalace ai bare ce ni na ɗau asara ko rabi zai ɗauki asara wanda ya ɗauki riba asara rabi in gida ne haka ya dan wansa ya sai da rabi sai gidan ya kone yanzu ya zo zai ce a ai gidan kauni na wani bari mu yarma da kuɗin ba zai yadda ba so da haka tun da shi ne zai dauki asara to shi ne zai ci wannan riba ina amma a biyar masa da kuɗin sa sai a karbi wuri amma riban da ya ci na wannan wurin kuma yana nan a matsayin wato ainihin nata. yake wa mutlifun manfa'atan maqsuda mai halakar da abun amfani maqsuda abun nufi mimma lahu kayfiyatun daga abin da yake da sifa ma'huda wanda aka sani kamar mutum yana da dabba sai ka je ka kile mata ido ko mota ka je ka dinga ka fasa mata gilas ko makamancin wannan ko ka yi ka cire ka ka fasa kayu to buhu me wannan kayan yira za a bashi zabi fil akhdhihi lahu a wajen ya karbi abun abun nasa wanda aka dan lalata masa wani bangare nasa kaga wannan dan ta'adda ne kawai ko ya zo ya cire maka kunnen eh, ka ko zozo ko kuma ya karya kafa ko motar ka zai fasa maka gida ko ya fasa maka fitila to wanda yake da wannan abun kuyira za a bashi zaɓi fil akbila ko dai ya karɓi kayansa da an kwace kayan gaba ɗaya wanda wani abu mai amfani ne aka cire ma akbihi ya karɓi kayan ma akbihi da arshi tare da karban arashi arashin aibin arashin aibi shi ne kiman aibin halla da ya sauka sai a ce wannan abu ina ba don an fasa gilas ɗin motar nan ba wan cire idon saniyan nan ba da zai kai dubu ɗari bakwai amma da ya samu wannan matsalan da zai wuce dubu ɗari shida ba don kaga na za ka ce a bar min kaya na a bani cikon dubu ɗari kana da wannan zaɓi au akzihi da qimatil ma'idi ko kuma ya karfi kiman abin da aka aibanta masa ɗin kawai yau mahudusi halatin ta'ayibi ranar faruwar halin aibantawa ta'ayibi ne ba ta ba maka gyara ina ka irin nawa ne ko kuma ya ce a ni ya rike yan kawai ya mayar min da kuɗi na ban dubu ɗari bakwai ya rike mota ya ba ni miliyon biyu na kawai ni ba ran karfi mota ya zo min wani ciko ba wato ko ka ta yanka maka ciko na wannan aibin ko kuma ka ce kai ba ka buƙata a yi mata kima a biya ka kawai kuɗinka in abu ne wanda akwai irin sa kawo maka irin sa kawai sai baka bukatar wannan abu tun riga an bata shi to kana da wannan dama an baka wannan sa duk wanda ka dauka kuma shi kaza وليس إلا الأرش حيث المنفعة يسيرة والشيء معها في سعة وليس باب كوما إلا الأرش سيديا arashi wato shine kiman abun da aka lalata maka haiful manfa'a yayin da ya zama amfanin ya siratun dan abin da aka cire maka din dan kaɗan ne ta ba ka kima zan zo dan zana maka motar ka ko an dan dan jinci ne maka wani abu na kayanka abun ma wani bai lura ba kila bai zai gane akwai matsala ba to kawai kai a biya ka kiman wannan abu shay'u ma'aha wannan abun tare da abun fi sa'a yana cikin yalwa kawai zai dan buge maka mota haka idan idan idan burgin nan abun nan kawai ka zo ka buge motar mutum kaga dan fentin ya samu matsala kuma ya lotse wannan kawai a yi ƙiban wannan abun nawa za a biya domin lalacewa bai ta wanda za a ce ka biya mota ba ɗan kurzanewa da sauransu sai a ce to a yi ƙiman wannan abun nawa ne zai gyara shi In inda ba wannan abu ga da za ta yi in kuma ɗan da wannan abu ga da za ta yi sai a baka wannan ɗan kuɗin wanda zai kauta sai ka je ka gyara kayan ka kawai ya dawo wani wani ma bai zai gyara ba ya je ɗari shekarunsa da ɗan kuɗin kawai sai gaba da hakokinsa wani ma bai zai gane ba to da washin shi abun fita a yana cikin ruwa ma a tare da shi riganka da wani zai dan tsaga maka ka da ɗan fita to ba ka ce sai an biya ka rigan gaba ɗaya ba sai a baka araki kawai a kimanta wannan tsagon in ka ba tsagon rigan nawa za ka kasance in an dinke daga zai zama za a dinke wurin kenan ko don an dinke nawa kimanta kafin a yi wannan dinke kuma nawa da kimanta sai a baka da samu yasa sake min ba da rafi saubi bayan jinki tufafi in tufafi ne aka yaga maka kenan an kaddara tufafi ne sai ce zai ka je ka jinki inda ka yaga Ba kaga in ba kan jinki ne. bane kaga dole zai nuna sai ce to yanzu ka aibanta rigan nan nawa ne kima aibantawan sai ce naira ɗari biyar ko dubu ɗaya ko dubu biyu sai a baka au islahi ko gyara ma kana minhu qabilan salahi ko gyara ma kana abin da ya kasance kabilar salahi ne karban gyaruwa ne min gare shi kamar kenan a dan tsaga maka kan gina cikin motar ka wani zai dan buga ya tsaga ko sai a ce to a je a nemo mai yin zan akwai masu sa gama na ruwa in an gyara wani ma bai zai gane ba ko za a gane sai a lura to sai a je a gyara shi bayan an gyara sai a ce to yanzu in wani ya kula zai gane cewa wannan wurin gyara shi a gani to nawa ne kiman da ka rage na wannan mota ne ya ce dubu ɗari dubu goma ko makamancin wannan sai ka biya ko dubu biya sai ka biya wannan wato ainihin kiman ko kuma wani kwano ne ka ɗan fasa shi amma za a iya gyara ko takalmi ne ka tsaga a mutum aka ɗinke masa shi kenan sai ka biya gurgudun aibanta shi da kai amma ba za a ce ka biya ta ka biya takalmi wato ainihin gaba ɗaya ba saboda abun bai da wani tasirin da za a iya ganewa amma in ka lalata ba sai ana iya ganewa nan ne yake da zaɓi ka biya shi gaba ɗaya da abin yana da tasiri duk wanda gare ta ah, me ya faru accident kai ne ka samu matsala ne me ya faru to irin wannan kaga duk inda ka shiga za a gane ko da bayan an gyara yana nuna yana nuna wannan ko ka kamar ma da kuɗin kayanka ko kuma a biya ka arashi cikin iman aibanta maka da aka yi abu kana da wannan zaɓi amma abu bai taka kara karyawa ba dan sallame ka kawai shi kenan ka je ka gyara ka ga dama ka je ka dan yi wasu bukatun kama da kuɗin ba sai ka gyara ba wannan shine karshe wannan babin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi sari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh